eto eh kaman yadda ka faɗa man garba ni na fi son da abin da za a yi a faɗi gaskiya domin allah dan allah don shi ne zai sa mu tsira da mutuncinmu da rayukanmu labaru na ƙarya kai a matsayinka na journalist ka san abin da kuke ciki amma bari dan ba da misali ɗaya ko biyu idan aka samu akasari a zamfara sai ku ce bandits 'ya'yan iska sun kashe mutane idan aka samu irin wannan akasarin a filato sai a ce krista ko bafulatani ya kashe musulmi koko a ce musulmi shi ne ya kashe Krista, ko ko Bafulatani shi ne ya kashe Krista. Abin da ya sa na fara cewa Krista ko ba haka ba, domin can yawanci ƙasarsu ne. Wai menene bambancin shi Krista dinnan da Musulmi duk uwa ɗaya uba ɗaya ne, kuma cikin Ƙur'ani da Bible ɗin duk an ce lakun dinakun waliyar din. Me yasa aka ce alal kitab people of the book? Ibadansu da addininsu ya zo kafin namu, saboda haka mutane ne suna daraja alal misali mutum ya kalle ka ce kai dan ina ne, a to ni ma zan kalle ka ce kai ma dan ina ne. kuma mu addinin mu an ce duk wanda ya ce la ilaha illallah muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam babu wani launi wanda ya fi ka gaban Allah shine wanda ya fi ka tsoron Allah saboda haka idan ana magana kuna ba da labaru da basa da kan gado ta ƙarya ta makirci da annabimanci a gaskiya ne haka ne yanzu alal misali idan na ɗauke ka yanzu nan na ce mu je hanyar onitsha ai anan za mu ga sakon naija bridge me za ka ce mun ƙarya ce hanyoyin da ake gyara na ce mu je a duba za ka ce ƙarya ne an ce eh ai gwamnatin da ta wuce ita ta fara harkar railway eh, ta kare ko ku ba a yi duk wa'annan abubuwan muka ɗauko ya ga duk fake news ne amma ni maganar da nike shi ne mu a matsayinmu na iyaye mu kanmu a matsayinmu na iyayen da shugabanni ai muna da na gaba da mu su yi ma kansu adalci don ranar yaumal gobe kiyama Allah sai ya kama mu da haki. To me kake nufi kenan? babu abin da addu'a ba ta yi amma duk da ana addu'a mu kanmu mu canza halinmu a da thunder Allah a suratul al-rad Allah yi magana wallahi babu wani sauki da za a samu sai ku kun canza abin da ike tare da ku sannan Allah ya kawo mana sauki saboda haka shawarar da zan bada da mu na ƙasa da su iyaye manyan a haɗa kai mu yi abin nan don mu gudu tare mu tsira tare menene abin da nake magana kowa i zaɓi wanda yake so i zaɓa amma siyasa ta bita da kulli da ƙarya da makirci da annamimanci babu inda za ta kai mu duk da ƙarin wa'adin da hukumar zaben najeriya ta yi a wasu yankunan ana cewa mutane sun ƙi zuwa su eh, yanki rijista me za ka ce eto eh ni dai abin da zan faɗa shine mai kokari duk wanda ya mallaki hankalin kansa ya kai shekara goma sha takwas ko ɗa namiji ko ya mace a je a yanki wannan roba kati ta zaɓe don girman ubangiji a je a daure a yanke shi sai ka yanke shi ka jefa ƙuri'a ka ga wanda kake so shi ne za mu samu mu samu sauƙi a ƙasar nan sannan kuma jama'a duk abin da za mu yi mutuna daga Allah fa muka taho za mu koma mashi mai makan adalci mutane ku duba wa'anda kuka ga ya cancanta tsakani da Allah ba don ra'ayi ba ku jefa musu idan 'yan siyasa sun kawo maku kuɗi sun ba ku ku karɓi kuɗin ku sa aljihu amma ku duba adalai ku zaɓe su don girman Allah. Alhaji Dr. Aminu Yaro Dogara muna godiya da samun wannan tattaunawa.